inda Allah ke cewa inna Allah la yazlimu mithqala dharra lalle Allah bai zalincin koda kwayar zarra ce malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت لدنه أجرا عظيما حسبك الحمد لله رب العالمين wannan aya wato inna allaha la yuzlimu mithqala dharra tana ɗaya daga cikin ayoyin alkur'ani wanda suke nuna wato rahamar Allah subhanahu wata'ala har abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhu ya kirga irin wa'annan ayoyi guda takwas a cikin suratun nisa'i kadai abdullahi dan abbas yake cewa kaman yadda al-imamu al-imamu tabari ya ruwaita cikin littafin shi tafsir tabari kuma al-imamu al-qurtubi ya kawo cewa samanu ayatin fi suratun nisa da akwai ayoyi takwas da suka zo a cikin suratun nisa'i hunna khairul li hadhihi min umma mimma tala'at alayhi ash-shams wayannan ayoyi sun fi alkhairi ga wannan al'umma daga duk abin da rana ta bi ta kai alkhairin da ke cikin wayannan ayoyi guda takwas a cikin suratul nisa malam yace Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ma yace yuridullahu Allah li yubayyana lahum lakum wannan da yake nan ta biyu wallahu yuridu an ya tuba alaikum ta uku yuridu Allah an kaffifa ankum ta hudu in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum ta biyar inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman sha. ta shida inna Allah la yazlimu miskala zarra wannan ayar kenan da malam ya karanta wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima na bakwai wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajid Allah ghafurur rahima sannan aya ta ƙarshe ma yaf'alu a bi'adabikum in shakartun wa amintun. wa'annan ayoyi guda takwas dukkan sun zo ne a cikin suratun nisa'i kuma dukkan suna nuna irin ainihin rahama da tausayi da Allah subhanahu Wata'ala yake da shi ga wannan al'umma a abubakar mahmud gumi allah ya ji kanshi allah ya amfane mu da ilimin da ya bari ya yi tafsirin wannan aya da malam ya biya mana aya ta arba'in suratun nisa'i ya ce wato inna allaha lalle allah la zulimu ahadan allah bai zalimtan kowa subhanallah allah baya zalimtan kowa miskala wazana koda daidai da nauyin zarratin kwayan zarra ne ko kuma daidai da girman kiyashi asgaru namla daidai da girman kiyashi bi an yanqusuha min hasanatihi Allah baya tauye komai daga kyawawan ayyukanka aw yazidu hafi sayiati ko kuma Allah ya ƙara ma zunubin da baka yi ba Allah baya wannan wa in taku hasana wa in taku zarra hasana ko da zarran nan inda na lada ne inda za ta kasance inda za ta kasance min mu'minin mukhlisin munini mai ikhlasi yayi ƙwayar zarra na aikin lada wa fi qira'atin bil raf'i a wata qira'an da rufa wa ma'ana wa in taku hasanatun ma'ana wa in hadathat hasanatun taku tamma kenan in kuma an ce wa in taku hasanatan taku naqisatan kenan hasanatan kuma khabaruha hasanatun kuma fa'iluha fa kana tammatan ha! in dai musulmi yayi kyakkyawan aiki ko daidai da ƙwayar zarra ne da ikhlasu to Allah zai ninninka mi min ashara daga ninki goma ila adu'atin kafira zuwa ga ninki masu yawa wa fi qira'atin yudha'ifha tashdidi za a ninninka mi wa yu'ti min ladunhu kuma bayan ninki da Allah zai maka akan ayyukanka na kwarai Allah zai baka daga gare shi min indihi ma'al mudha'afa da ninkin da yayi Allah zai baka ajaran lada aziman mai girma la yuqaddiruhu ahadun wanda babu wanda ya san girman wannan lada da Allah subhanahu wata'ala zai baka shi yasa ko da yaushe mutum in yi aiki na kwarai ya zamo mai kankan da kai ya zamo mai ikhlasi baka sani ba cikin ayyukanka na kwarai wanne ne Allah zai karba baka sani ba cikin ayyukanka na kwarai wanne ne zai zamo sanadiyan shiganka aljanna kana iya yin manyan sadakoki ba su zamo sanadiyyan ka aljanna ba sai wani ruwa fiwo wata na naira goma da ka siya ka ba wani ya sha wannan sai ya zamo a kan shi Allah zai kai ka aljanna wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima ko da wannan kwayar zarran na lada ne ta kasance to Allah zai ninninka maka ƙwayar zarra ta lada kuma ya baka lada mai girma daga gare shi in ya kayi yi wani sai ya yi sallah duk yawan sallar da ya yi ɗin ya zama na abin da ya samu a sallan ba ta wuce ɗaya bisa goman sallan ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a hadisin da tabarani ya ruwaita cewa mutum yakan yi sallah ya idar ladan sallan gaba ɗaya rabi ya samu wani ya salla ya idar ladan sallan gaba ɗaya bisa uku ya samu wani ya salla ya idar gaba ɗaya ladan sallan ɗaya bisa hudu ya samu wani ya salla ya idar gaba ɗaya ladan sallan ɗaya bisa biyar ya samu har annabi ya ce ɗaya bisa goma tara bisa goma ɗin duka wasa yake da tunanin duniya da komai bai samu lada ba to ana nan kuma wani zai iya ɗaukar ruwa ruwa wannan kofi ɗaya ya ba wani ya zama sanadiyyan shigan shi aljanna to wannan haka ne ka'ida ta rayuwa take kar ka sake kare na ayyukan kwarai wa in ku hasanatan kwayar zarran nan na lada in ta kasance kyakkyawa to Allah zai ninninka maka ita kamar yadda muka sani a hadisin wannan mata wacce take karuwa ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yace kanat baghiyun min bani isra'il kaga kalman baghiyu din ism ne ba a ce ainihin tazni ba a'a bariyun ne ita sana'ar ta ma kenan mai zaman kanta amma abin da ya shigar da ita aljanna ta zo wucewa ne ta wurin rijiya sai ta ga kare yana jin kishi tana can tana yawonta na ta zubar amma sai ta tausaya wa karen nan ba wai fa ta daina abin da take yi bane ta shiga rijiya ta ɗebo ruwa daga wannan rijiya ta ba wannan kare ya sha wannan ruwan da ta ba kare ya sha ta ci rayuwar shi Allah ya ji daɗi ya gafarta mata laifuffukan da ta yi ka gani ta yiwu in an ce ayyukan mai ta na lada ba za ta kawo shayar da kare ba shayar da kare ba za ta sa shi a cikin lissafi ba amma Allah ya ce wa in ta ku hasanatan ƙwayar zarran nan in ta kasance na kyakkyawan aiki ne ifha Allah zai ninninka ta wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah ya bada lada mai girma daga gare shi wannan falala ce daga Allah subhanahu wata'ala shine wa yu'ti min ladunhu ajran azima sai aya ta gaba fa kaifa idza ina min kulli ummatin bi shahidin فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وزئنا بك على هؤلاء شهيدا wannan aya ta alkur'ani ta sa manzon Allah الله alaihi وسلم kuka a cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaita daga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhuma yace qala li rasulullah wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce mun ikra alayya karanta min alqur'ani qultu a aqra'u alayka wa alayka unzil ya za a yi na karanta ma alqur'ani bayan kai ne Allah ya saukawa da alqur'ani qala sai annabi sallallahu alaihi wa ya ce, inni uhibbu an asma'ahu min gairi, ni ina so ne na ji karatun ƙur'ani daga wani daban ba ni ba fa alaihi suratun nisa abdullahi ɗan mas'ud sai ya fara karatu ya karanto suratun nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida yi ta karantowa aya ta ɗaya aya ta biyu ta biyar ta goma ta ashirin ta talatin har ya zo kan wannan aya da muke karantawa aya ta arba'in da ɗaya hatta balagtu hasse na kawo فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال يا النبي سأمسك ركيحك طيا طيا فإذا عيناه تذرفان إنا لقى إدو سينا قمن زن الله صلى الله عليه وسلم ينا تقوكا إذا نوى هوا يمشي سنا قدانا كما يدي يزوء تشكر رواية مسلم يشي فرفعت رأسي نتقو كينا au ga mazani rajulun ila jambi wani mutum sai ya zungure ni ina ta kira'a farafa'atu ra'ati na daga kaina fara'aitu dumu'ahu tasil sai na ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kuka saboda jin wannan aya ta alkur'ani da abdullahi dan mas'ud ya karanta mi wannan aya ce mai ban tsoro zamu karanta karanta ta sannan ku ji a me yasa annabi kuka game da wannan aya fa kaifa ma'ana wannan halin kuffar yaya halin kafirai zai kasance idan ji ina min kulli ummatin shabi bi shahid idan muka zo wa kowace al'umma da shaida yashhadu alaiha bi amaliha kowace al'umma zamu kawo shaidan da zai shaida me take yi wa huwa nabiyyu ha shine annabinta waji ina bika ya muhammad kai ma ya muhammad zamu zo da kai ala ulai shahida ka zamo shaida akan wa'annan al'umma taka wannan magana ta sa annabi kuka saboda annabi ya tuna wannan mawkifi na tashin alkiyama ya tuna da wannan mawkifi wanda za a tashi al'ummomi baki daya ya tuna da wannan mawkifi wanda za a zo a ce to kowa ya taso sannan kuma kowace al'umma su yi layi a bayan Annabi su, sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da tashi al'umman al'ummanmu al'umman nan al'umma biyu ce saboda Allah ya ce fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin to kowace al'umma iri biyu ce da akwai ummatu da'awa da akwai ummatul ijaba ummatu da'awa sune ake kira kafirai ana ta su ana ta kiransu al'ummar annabi ne tun da su aka aiko ya kira Sune ummatu ummatul da'awa ummatul ijaba kuma sune ne an kira din sun amsa musulmai kenan ummatul ijaba kenan to wannan ummatul da'awa da ummatul ijaba idan aka ce annabi ya bada shaida akan mu abin akwai ban tausayi la haula wala quwwata illa billahi al azim saboda Allah kaɗai ya san maganan da muka janyo wa annabi sallallahu alaihi sallam, annabi ya fashe da kuka yanzu kai ne kana da ɗa sai ɗan naka ya je janyo ma fitina wata rana ina zaune na dawo daga unguwa ina zuwa gida bayan sallar ishayi an yi sallar isha yara irin suna wasa a layi hakan nan tunda dare ne ba ina yin fakin ɗin moto na zauna an kawo min abinci na kai loma ɗaya kawai sai ji yara sun shigo gida da gudu ya aka yi ya aka yi aka ce ga can an fasa ma gilashin mota na nace subhanallahi na aje loman abincin na fito ina fitowa ya fasa mota aka ce gashi nan kai garin ya ka fasa gilashin mota wai suna guje-guje ne suna neman za su kama wani irin wasan yara wa za a kama wa za a kama to wani yaro mai shegen gudu da aka dinga bin shi aka dinga bin shi ya ta kewaye mota ta aka kasa kama shi shi shine sai wani yaro ya ɗauki dutse zai jefe shi saboda ya ki kamuwa da hannu yana jifan shi da dutse kawai sai kan gilashi to ce, subhanallah na ce ina baban yaron aje a kira min shi aka kira baban yaron na ce to kaga abin da ɗanka yi bai kamata dare ya yi ku bari yaran ku suna wasanni haka ba ba daidai ba ne ya kama yaron zai da kana ce a'a ba na kira ka ba ne don ka dake shi na kira ka ne don ka gani kuna can ba ku san me yaran ku suke yi ba ku hana yaran ku wannan wasan ba ce ka dake shi ba sai an jima ku tafi alaban abin gyarawa to abin da nake nunawa a nan shi uban yana can yana zaune ɗan shi ya ja mai magana to hakan nan wannan al'umma miki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce matsayin shi a wurinmu kamar mutum ne ya kunna wuta yana ɗan jin ɗini kawai sai ga ƙwari suka zo suna ta aukawa ciki shi kuma yana ta kokkora ƙwarin kar su faɗa wutan su kuma suna aukowa annabi ya ce haka nan yake tsakanin shi da mu yana ƙoƙarin kama ƙugun wandonmu yana ƙoƙarin kama mana wando yana kama ƙugunmu kar mu faɗa wuta yana jan mu muna ƙoƙarin kubcewa shi ya sa ranar lahira annabi zai zo ya ba da shaida da ya ji wannan aya ya dinga kuka saboda dai na farko in Allah ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam shaida ka san annabi dai ba zai karya ba to na biyu kuma mu kuma mun nemo ta'asa din mun aikata to kuma an ce annabi zai ba da shaida to me kenan kana da ɗanka ɗanka ya je yayi yi ta'asa yayi barna kuma an ce yau kai zaka ba da shaida a kotu kuma an ɗauko ƙur'ani izifi sittin an ce kai rantsuwa gaskiya za ka faɗa kuma ɗanka ne to yaya kenan kaga ya ja maka magana hakan nan wannan al'umma take da annabi Allah ya aiko shi ya isar da duk wani sako mu kuma muna nan muna ja mai magana ranar lahira za a tashi annabi a ce to ya ba da shaida a kanmu mu kuma ga abin da muka aikata kuma annabi baya karya. da aka karanta wannan aya annabi ya kalli irin matsayin da Allah ya yi na ranar kiyama ya fashe da kuka don ɗaukaka ce sannan kuma annabi ya tuna da cewa al'ummar shi bai so su shiga wuta ba amma kuma dole sai ya ba da shaida kan waɗannan sun kafirce waɗannan kuma sun yi imani kuma annabi bai so haka ba bai so a shiga wuta ba ya so a shiga aljanna amma ƙaddara ta Allah ce sai annabi ya fashe da kuka saboda al'umman nan akwai waɗanda sun ja magana wannan aya aya ce wacce take mai girma kuma mai nuna irin tausayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim shine fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin yashhadu alaiha bi amaliha yaya idan muka zo kowace al'umma da shedan da zai mata sheda akan aikinta wa huwa ha annabinta ina bika kai ma muka zo da kai ya Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ala haula'i shahida ka zamo shaida akan wa'annan yaya zaka yi shine annabi yake kuka mu karanta ayar gaba yawma idhin yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasul يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا yawma izin ayyomal maji'i a wannan rana da za a zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shaida ya wadda alladhina kafaru wa'anda suka kafirce wa asawar rasula suka saba wa manzon Allah sallallahu za su yi buri lau ai an tusawwa za su yi burin a narke su bilbina ilil maf'ul tusawwa kenan wa qura al fa'il tusawwi kenan ma'a harfi ihdatta aini ta tasawwa kenan ko kuma tasawwa ko shine lil maf'ul tusawwa lil fa'il kuma tasawwa ma'ana ta tasawwa fil asl ai tasawwa wa ma idgamiha fi sin ai tasawwa kenan ta ma'ana ranan da kafirai za su yi burin da an daidaita bihimul ard da an daidaita ƙasa da su bi an ya kuno turaban su zamo turbaya misalal bahain su zamo kamar yadda dabbobi bayan an yi hisabi za su zamo turbaya su zamo ƙasa li'azami ah, haulihi saboda girman da za su gani na tashin hankalin da ke ranar tashin kiyama kamar fi ayatin ukura kamar yadda ya zo a cikin suratu amma ya ta sa'alun wa ya ƙulul kafiru ya laita ne kun turaba ranar da kafiri zai ce dama na zamo turɓaya wala ya munar Allah hadisa Allah ya ce ba abin da za su ɓoye ne duk abin da suka faɗa yana ji amma amiluhu daga abin da suka aikata wa fi waqtin akhar yaktumunahu ba za su boye ba wa yaquluna ce wallahi rabbina na rantse da Allah ubangijinmu ma kunna mushrikina mu ba mushrikai bane to wannan bayani kenan game da abin da za a yi a ranar tashin alkiyama za mu ɗauki sabon bayani kuma akan ɗaya daga cikin hukunce-hukuncen ibada da yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake saukar da dokoki daki-daki yadda mutane za su iya ɗauka su aiki da shi su hankalta malam bismillah يا أيها الذين آمنوا لا salata wa antum sukara hatta ta'lamu حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو جاء جهنم صعيدا طيبا فامتحوا بوجوهكم وعيديكم إن الله كان عفوا غفورا نعم ما لن يعيش مكدا game da آية يتي ومن العبادة daga cikin nau'ukan ibada da Allah ya shar'anta mana ma la yakfi fiha at-taharatul batina akwai ibada wacce yake tsarki na zuciya kaɗai bai wadatar ba sai an haɗa illa wa ma'aha taharatu zahira sai an haɗa da tsarki na zahiri ka gani wahiyar salatu wato sallah kaga sauran ibadoji tsarki na zuciya ya isa ba sai kai tsarki na zahiri ba yanzu in za ka yi azumi daga cikin sharuɗan azumi in za ka yi azumi sai ka yi in za ka ɗauki azumi a'a idan za ka yi zakka in ka fitar da zakka za ka miƙa wa miskini sai kai alola sannan za ka bashi a'a ba sharaɗi ba ne in za ka yi azumi sai kai alolan yin azumi ba sharaɗi ba ne in za ka yi zakka sai kai alolan yin zakka amma sallah sharaɗi ne in za ka yi sallah sai ka yi alolan yin sallah kaga kenan azumi ba za ka yi ba sai da tsarkin zuciya wato niyya mai kyau da ikhlas zakka ba za ka yi ba sai da tsarkin zuciya niyya mai kyau da ikhlasi amma sallah sai ka yi tsarkin zuciya niyya mai kyau da ikhlasi kuma sai ka hada da tsarki na zahiri wato alola, ko wankan janaba ko taimama aikin hajji kuma sai ya hada duka a aikin hajji kaga da akwai tsarkin zuciya ikhlasi a aikin hajji kaga da akwai kuma tsarki na zahiri in za ka ɗauki harama ka yi wanka sannan ka ɗauki harama to kaga duka wannan aikin hajji ya hada ibadojin nan da akwai ibadan da yake tsarkin zahiri kaɗai ya isar ko ba na batuni zakka kenan yanzu idan mutum yana da dukiyan da zai fitar da zakka sai yake fitarwa shari'a tana da ƙarfin da za ta kama shi da ƙarfi ta kwaci dukiyan a fitar mai da zakkan ko bai niyya ba shi kenan kuma ba sai ya sake fitar da zakkan ba kaga bai samu tsarkin batsini ba amma kuma zakan an fitar da ƙarfin tsiya kuma ta yi akwai ibada kuma da tsarkin batsini ne ba na zahiri ba kamar azumi in kai niyya shi kenan ba sai kai wanka ko alola ba akwai kuma ibada da tsarkin zahiri da batsini kamar sallah sai kayi niyya kuma sai kayi alola to haka Allah ya raba ibadojin daban-daban to wannan ibada ta sallah sai an hada biyu fa bayyana huna dinnan anna salata a'azamu anwa'il ibadat kaga a dunkule a nan wurin akwai bayani da aka sako cewa ita sallah ita ce mafi girman nau'ukan ibadoji wala tu'adda illa bi taharati zahira ba a sallah sai da tsarki na zahiri fala takfi taharatu batina min tamam al-aqli wal ikhlas fiha tsarki na batini na cewa mutum ba zai sallah ba sai yana da cikakken hankali kuma yana da ikhlasi to wannan kade bai isa ba fala budda min ijtima'i at-taharatayn adh-dhahirati wal-batina ba makawa in mutum zai yi sallah sai yana da tsarki na zahiri da tsarki na baɗini wa batu ta'ad takfi taharatul sauran kuma ibadoji tsarki na batini kaɗai ya isa niyya kenan kama marar fil ayati sabiqa kamar yadda ya wuce a ayoyin da suka gabata fa qala sai Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhalladina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani la taqrabus salah kar ku sake kusanci sallah ay la tadkhulul masajid nan abinda ake nufi da sallah shine masallaci inda ake yin sallah kenan ya ayyuhal ladina amanu nida'u ne kira ne daga cikin nida'atul rahman li ahli iman wani malami a sheik abubakar jabir aljazairi ya wallafa littafi musamman inda ya tattara ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu ya wallafa littafi musamman a kansu Yayi tafsirin tafsirinsu ya bayani a kansu ya ku waɗanda kuka yi imani la ta ƙarabu salata kar ku kusanci sallah idan aka ambaci musulmi ko al'islamu shi kadai to al'imanu ma ya shigo ciki idan aka ambaci al'imanu shi kadai to Al-Islamu ma ya shigo ciki amma idan aka ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati to kaga an hada su biyu to al-islamu daban al-imanu daban al-islamu ayyuka na zahiri al-imanu ayyuka na batini to anan wurin da aka ce ya na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani to kada ka ji an ce haka ka ce tabbi zan ai kai dai baka cin mutum mu'minai kai musulmi ne saboda haka kai kana jira sai an ce ya na aslamu da aka kai wannan ayan ba da kai ake ba ko a'a in aka ce ya ayyu alladina amanu duk inda ga imani ya shi kade to da musulmi ake duk inda ga musulunci yazo shi kade to da mumini ake in kuma ga an haɗa ga baki ɗaya wa qalatul a'rabu amanna kullum tu'minu walakin qulu aslamna kaga an kawo amanna an kawo aslamna kenan al-imanu daban al-islamu daban tunda an hada su a aya daya amma nan da aka kawo ya ayyuhal ladina amanu karka jira ran da Allah zai ce maka ya ayyuhal ladina aslamu la taqrabus salata da kai ake kai musulmi kar ku masallati masallatai wa antum sukara kuna bige kaga wannan yake nuna cewa ashe a farkon musulunci ba a hana shan giya ba an dai ce ne in lokacin sallah ya kusa tokar ku sha giya don kar ku je masallaci a bige wannan shine abin da aka hana ita shan giya ta ɗauki matakai guda uku a shari'a a lokacin ana garin makka a cikin suratun nahali Allah ya ce wa min samaratin nakeli wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dhalika la'ayatan liqawmin ya'qilun kaga wannan aya cikin suratul an tana nuna cewa giya ma wani abu ne wanda Allah ya faɗa na cewa wata baiwa ce ma da Allah ya mana wannan giya ma baiwa ce kaga da Allah ya ce baiwa ce ai kaga ana ma yabanta ne ma'ana ka sha abinka kawai abu ne ma wanda yake ku tuna ma fa Allah ne ya muku giya kaga abin alfahari ne abin baiwa ne ayat ta ce wa min samaratin nakhili wa a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana cikin baiwa da kyauta da Allah ya muku Allah ya ba ku dama kuna tatsa dabino kuna tatsa inabi ku dinga yin giya da shi kuna buguwa to a suratin an-nahl kenan kaga sura ce makkiya kenan a garin makka Allah ya ambaci giya kuma bai kushe ta ba bai haramta ta ba kai ya ce wata falala ce ma da yi mana sai a cikin suratun nisa'i sai aka zo mataki na biyu mataki na farko an yabi giya mataki na biyu sai aka ce to ita giyan nan kada a dinga shanta idan lokacin sallah ya kusa kar a dinga shanta idan lokacin sallah ya kusa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara kar ku kusanci sallah alhali kuna bige kenan in suka yi sallar isha'i sai su ta shan giyansu in suka sha giyan suka yi tatil sai su yi bacci kafin a su ba giyar ta sake su kuma sai su zo su yi sallah kaga a nan wurin shi kuma an hana ta shan giya ne na wani lokaci to sai a mataki na ƙarshe wannan suratun nisa'i a madina ne aka hana shan giya a wa'insu lokutan sai kuma a dai madinan a surar da za mu karanta nan gaba suratul ma'ida Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون سيسكت انتهينا انتهينا a wannan aya kuma Allah ya ce lalle ita giya ƙazanta ne daga aikin shaidan shaidan ne yake so ya kange ku daga ambaton Allah ya hana ku sallah garin shan giya Allah ya ce kun bari ko ba ku bari ba sahabbai suka ce mun bari mun bari daga nan aka haramta shan giya don haka shan giya ta ɗauki mataki uku na farko an halatta na biyu an hana sha a wani ɓangare na lokaci na uku kuma an haramta shan ta gabaki ɗaya to shine nan wurin Allah ya faɗi mataki na biyu da ake magana a kai wa antum kara min sharabi kar ku zo masallaci kuna bige li'anna tamamal aqal shartun fi sihhatin niyya domin cikan hankali ai sharadi ne na ingantuwan niyya wal ikhlas da ikhlasi wa min hada daga nan ne yufhamu man istimali musakkir ko kuma muskir waqtas sala daga nan ne kaga aka fahimci cewa shari'a ta haramta yin amfani da wani abu mai bugarwa in lokacin sallah yayi tunda an ce ku kusanci sallah hatta ta'lamu ma ta ƙuluna, ku sha giyanku, har sai kun dawo cikin hayyacinku kun san me kuke cewa da an tashu kun warware kun watsake kaga wannan shine lokacin da aka hana shan giya in za a masallaci wala junuban kar ku zo masallaci kuna da janaba bi ilajin janaba na saduwa au inzalin ko kuma na fitar da maniyi wa nasbihi alal hali kaga junuban fi hali kaunikum junuban kenan wa huwa yutlaqu ala al-mufrad wa ghayrihi kaga akan ce mutum junubun akan ce mutane junubun kalman junub ana amfani da ita akan mutum ɗaya ko mutane da yawa illa abiri sabilin ma'ana mujtazi sabilin ay tariq kada mai janaba ya shiga masallaci sai dai idan hanya ce ta biyo da shi ma'ana ta yi wuladanin masallaci ne ɗakin shi na cikin masallacin sai ya mafarki ya tashi da janaba kuma bayin masallaci na waje kaga ba yadda za a yi zauna a cikin ɗakin da bai wanka ba kuma ba yadda za a yi wanka sai ya fito to kaga zai fito ta cikin masallaci da janaba amma in ba haka ba Allah ya hana mutum ya dinga ainihin shiga masallaci ko ya zauna a masallaci da janaba hatta tasilu har sai kun yi wanka Ai tantahu an qurbani mawadi'is sala tantahuna an qurbani mawadi'is sala ay masajid ma'ana an hana ku kusantan inda ake sallah wato masallatai illa uburaha sai dai ku gitta an gairu muksin kar ku zauna hada shartu sihha wannan sharadi ne na inganci ma'ana idan mutum ya yi sallah da janaba sallar shi ma bata inganta ba wa idza kana mawdi'u mawdi'u salati mamnu'an an yudkhala fihi illa bi taharati wal aqli malam yace ku yi amfani da hankalinku in dai masallaci inda ake yin sallah ba fa sallar ba inda ake yin sallan ba a yadda ka shiga ba sai kana da tsarki kana cikin hankalinka salatu nafsuha min babi aula kenan shiga sallah din da hankali da tsarki shi ya fi cancanta wa in kuntum marba in ko kuna rashin lafiya ne ba ku da lafiya maradan ya zurru Hulma. mutum ne bai da lafiyan da in yi alola ciwon zai karu kamar wani yana nimoniya. idan yi alola da nimoniya din nan ciwon shi zai karu ko sanyi ko makamancin haka au ala safarin ko kuma tafiya kake yi ai musafiri ne kuka zamo mar na tafiya wa antum junubun kuna da janaba aw muhdisuna ko kuma kun yi hadasi aw a ahadun minkum min al-ga'id ko kuma wanda daga cikin ku ya zo daga makewayi wa huwa al-makanul mu'addu li qada'il haja idan mutum ya je makewayi ya dawo ai ahadasa ma'ana ya je fitsari ko ya ba haya aw lamastumun nisaa ko kuma kuka shafi mata wa fi qira'atin bila alifin ma'ana lamastum kenan lamastumun nisaa kenan wa kilahuma bi ma'anan lamsu wa huwa al-jassu bil yadi ko kuma ka taba mata da hannu qala bin umar wannan shine fassaran abdullahi dan umar cewa shafan mace yana karya alwala inda sha'awa ne wa alaihi malik shine fatawan al-imam malik wa shafi'i da al-imam shafi'i mai ta'liqi ya kawo cewa ya zo a cikin muwatta daga salim ibn abdullahi an abihi abdullahi bin umar abdullahi dan umar kana ya kulu ya kasance yana cewa qubulatur rajulin ra'atahu mutum in ya sumbanci matar shi aujassuha ko ya rungume ta biyadihi da hannun shi min almulamasa faman qabbala mar'atahu aw jassaha biyadihi fa alayhi alwudu duk wanda ya sumbanci matar shi ko ya shafe ta da hannun shi sai ya sake alwala wannan kuma shine magana mafi inganci cewa duk wanda ya taba matar shi da nufin sha'awa alwalar shi ta warware sai ya sake alwala wani zai kawo maka hadisi na cewa a hadisin da ibn maja ya ruwaita cewa ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbanci sayyida Aisha kuma ya je sallah malam wannan hadisin bai inganta ba ka koma ka duba isnadin hadisin da maganan da malaman hadisi magabata na farko suka yi magana a kai hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha ta ce yana sumbantan matan shi kuma ya wuce ya je ya sallah hadisi ne wanda bai inganta ba saboda haka in har ka taɓa matarka da sha'awa kana da alola ka sake alola malam kafin ka je kai sallah wannan shine mazhaban abdullahi dan umar da mazhaban imam malik da shafi'i kuma madogaransu wannan aya da ta zo aula mastumun nisa wa ulhika bihi aljassu bi baqil bashara hakan nan shafan mace da duka sauran jiki ba sumbanta ba kadai bi qasdil lazza inda mutum ya shafa ne da nufin jin dadi aw wujudiha ko kuma ya ji dadin kawai bi gairi qasdin ba da nufi ba wa an ibn abbas an karbo daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma huwa al-jima' yace aula masumun nisa jima'i kenan falam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba ta tatahharuna bihi lis-sala ma'ana in mutum ya kasance matafiyi ko kuma bai da lafiya ko kuma ya zaga bayi ko kuma ya shafi matar shi bai samu ruwa ba da zai tsarki da shi ba da bayan ka nema wa taftishi ka bincika wa huwa raji'un ila ma adal marba wannan fa banda mara lafiya ana maganan wanda yake matafiyi da bai samu ruwa ba da wanda ya je kama ya ya yi ba haya ko fitsari bai samu ruwa ba da wanda Allah shi warware sanadiyyan taɓan matar shi bai samu ruwa ba Allah ya ce mu kunufi wa a ba'a dukhul waqti in lokaci ya shiga sai ku nufi sa'idan tayyiban ku samu ƙasa mai kyau wa huwa huwa kullu ma sa'ada min wajhi al-ard duk abin da wagan shi a doron ƙasa wa turabi afdal yin taimama da turbaya yafi wa kaunuhu tayyiban kuma da Allah ya ce sa'idan tayyiban ay lam tughayruhu sun'atu adamin irin ƙasar da ɗan adam bai canza ta ba bi tabkin ta hanyar dafa ta ko gasa ta kaga siminti Ƙasa ne amma an kona kaga kenan ba zai shiga cikin wannan hukunci ba augari ko wani shi fadribuhu ne to sai ku bigi ƙasa, bugun ƙasa biyu idan kai bugun ƙasa ɗaya ma ya wadatar kamar yadda malamai suka ce bugu na biyu sunna ne famsa bi wujuhikum wa aydikum ku shafi fuskokinku da hannayenku ma'al mirfaqaini minhu malamai suka ce sunna ne ka hada har zuwa gwiwar hannu wa masun yata'adda bi nafsihi ko wa masaha yata'adda bi nafsihi wa bil harfi in aka ce masaha ana iya cewa masaha wajahahu wajahahu ko a ce masaha bi wajihihi ana sanya shi maf'ulun bi muta'addi bil maf'ul ko muta'addi bi harfil jarri inna allaha kana gafu inna allaha kana afuwan gafura lalle Allah ne yawan afuwa ne Allah subhanahu wata'ala me yawan gafara ce sai arba'in da hudu da ayata arba'in da biyar tara ilal ladina ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وأسمع غير مسمع ورأينا لنيا بألسنة وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وعقام ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا نعم الحمد لله رب العالمين game da wancan hadisi da ne magana a hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafi ɗaya daga cikin iyalan shi ya kuma ya wuce masallaci ne magana akan rashin ingancin hadisin al-Imam al-Bukhari yana cikin hadisan da yayi magana akai al-Imam tirmizi ya kawo cikin littafin Ilal na al-Imam tirmizi cewa al-Imam al-Bukhari ya raunata wannan hadisi cewa hadisi ne wanda bai inganta ba malam yace sun shar'a fi bayani halil yahudi alladhina anzalallahu lahum kitaban fihi ahkamu dinihim wa dunyahum sai Allah subhanahu wata'ala ya fara bayani akan halin Yahudawa Yahudawan da Allah subhanahu wata'ala ya saukan musu da littafi a cikin littafin akwai hukunce-hukuncen addininsu da duniyansu fatara kula amala bihi Yahudawa suka bar aiki da littafin da Allah ya saukar wasu tabdalin dalalata bihi suka yi musanya suka koma kan bata da tahazirul mu'minina min muwalatihim Allah ya ambaci Yahudawa a wannan sura domin ya gargaɗi muminai kar su kwaikwayi yahudawa wal kida fi zalika kuma kada su yi kwaikwaye su akan irin wannan dabi'a tasu fa qala Allah subhanahu wa ta'ala yace alam tara ila alladhina utu nasiban ay hazzan min alkitab Allah yace ya rasulullah a ce baka ga yahudawa ba Wayanda Allah ya ba su wani rabo na daga littafi wa humul yahud Allah ya ba su at-taura ga su da at-taura a hannu yashtaruna ad-dalala sai suka bar attauran suka je suna zaben bata bil huda su bada shirya a ba su bata wa yuriduna an tadillu sannan bayan su yahudawan sun bace kuma suna so kuma ku bace tukhti'u tariqal haqqi ku kuskura hanyar gaskiya litakunu mislahum dan ku zamo irin su wallahu a'lamu bi a'daikum Allah ya fi kowa sanin makiyanku minkum Allah ya fi ku sanin makiyanku fayaktabirukum bihim don haka Allah yana jarraban ku ne da ku ko ku san su ba Allah yana jarraban ku litastanibuhum dan ku nisance su wa kafa billahi waliyan Allah ya isa majibinci hafizallakum lakum ne kiyaye ku minhum daga sharrin yahudawa a wa kafa billahi nasira kuma Allah ya isa mai taimako mani lakum mai baku kariya min kaidihim daga makircin yahudawa wannan aya ta riga ta datse bakin tsanya da fatanya wato babu wani wanda zai zo ya ce to aini ina ganin dai ai mutanen kirki ne mutanen kirki ko Allah ya ce wa kafa wallahu a'lamu bi a'daikum eh to ai suna taimako wallahu a'lamu bi a'daikum eh ai sun kafa kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama wallahu a'lamu bi a'daikum a'a ai suna bada magunguna kyauta wallahu a'lamu bi a'daikum a'a ai suna taimako to wa kafa billahi waliyan wa billahi nasira me kuma zaka ce makiyin ka duk wanda baya son Allah to kuma me zaka yi da shi duk wanda yace shi bai yarda da Allah ba shi kawai Allah bai me ba to kai kuma garin ya zai maka wannan abu da akwai daura kai kana da abin da ya fi Allah ne ba ka da abin da ya fi Allah to shi kuma ya ce Allah bai ne ba to shi kenan sai ya ce Allah ya ne ya yadda da annabawan farko gaba ɗaya ya yadda da annabi Musa amma bai yadda da annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi a wurin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makaryaci ne to me ya gamanka da shi kai kuma a'a shi a wurin shi ai annabi isa ma ba ma manzan Allah ba ne me ya ka da shi hakan nan wannan da ya zo ya ce ya yadda da annabi musa ya yadda da annabi isa da injila amma ƙur'ani gaskiya ne fabrication ne to kai kuma me ya ka da shi me zai yi da zai burge ka duk abin da zai yi burge ka koma bayan ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ya ce la ilaha illallah ya ce bai yadda da muhammadun rasulullahi ba ka faɗa mun me zai da birge ka a duniya babu babu duk wanda bai san annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallahi baya birge mu duk wanda bai riko da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi bai birge mu ba wani abin da zaka ka birge mu in baka zamo mai riko da Allah da annabi da sunnan annabi ba to shine ai birgewa shine gwaninta Shi ne wanda za ka yi mu ce eh wannan lalle masha Allah ya waye amma wani irin menene za ka yi wanda gabaki ɗayan ka kafirci ne ko shirka ne ko ko bid'a ne kuma ka birge mu da ne ka birge abinda ka birge kenan san Allah da san Annabi shi ne birgewan da bin dokokin Allah sau da kafa ne birgewa amma dan ka zama shaki kafin ka shakiye nawa aka yi kuma kai ma in ka tafi za a wani shakiyin wanda ya fi ka iya shakiyanci to sai ne ne kuma ai birgewan kenan ka yi abin da in an tashi ranar tashin kiyama za ka tashi ka shiga aljanna to ka birge amma kana rayuwa a cikin duhun kai to ka birgewa da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye Allah ya ce Allah ya san makiyanmu makiyanmu sanannu ne a wurin Allah min alladhina hadu daga waɗanda suka zamo yahudawa ƙaumun akwai wa'insu mutane cikin yahudawa yuharrifuna abinda suke yi shine gayyar wunar kalima suna canza maganan Allah allazi an zalallahu fi taurati maganan da Allah ya saukara a taura sai su canza min ake Muhammadin daga siffofin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an mawadi'ihi caccanza shi daga inda yake allati wudi'an alaiha wanda aka sa wa yaquluna sai su dinga cewa lin nabiyyi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam idan amarahum bi shay'in in annabi ya umarce su da wani abu sai su ce sami'ina qawlak mun ji wa asaina amraka amma mun saba wa yumkinu na'am wa yumkinu asaina amrak kuma yana yiwa a fassara a sai na amurka mun saba wa umarninka wasu ghayra musma'in sai su dinga cewa annabi ka saurari abin da ba za ka so ji ba ma'ana kamar a hausa ne da ka ji bahaushe yana cewa alaraba mu da mugun ji da mugun gani an gane ai babu wanda yake son mugun ji ba wanda yake son mugun gani shine har a addu'an tafiya zaka ji kana cewa Allahumma inni a'udhu bika min wa'asa safar wa ka'abatul manzar mugun gani to su yahudawa in suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ce me sami'ina mun ji magananka wa asaina kuma ba za a yi ba wasma a gaira musma'in kuma sai su dinga cewa annabi ala gama ka da mugun ji ka kalli makiya Allah yanzu ko makiyinka ne ka dinga ce ni ala gama ka da mugun ji ai ba a mummunan addu'a ga ɗan uwanka dan adam to su sai su dinga cewa annabi wasu ma'agairu musma'in ala gama ka da mugun ji uzu billahi aqafun ala sami'ina wa asaina dashilun tahtal kawai ay wa na zalika suna faɗan haka fi asna'i mukhatabati sallallahu alaihi wa sallam khassatan a yayin da suke magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa huwa kalamun zu wajhaini kaga wasu ma'azira musma'in dinnan ana iya ne fassara biyu ya ɗauki ma'anan alheri ya ɗauki ma'anan sharri muhtamilul lisharri wani fassaran a fassara shi da sharri shine mugun ji bi an yuhmala ala ma'ana isma hala kaunika ghayr musmi'in kalaman lisamamin ko dai a fassara shi akan cewa ka saurara alhalin kai kurma ne baka ji au motin ko kuma ka saurara alhali kai gawa ne baka ji ai na da'u alayka bila sami'ita kaman suna cewa kada Allah ya ji yadda kai au ghairu musma'in kalaman tarbahu ko kuma Allah ya sanya ka ji maganan da ba za ka ji daɗi ba shine dai mugun ji da na faɗa shine wasma'a a musma'in ka ji abin da ba za ka so ka ji ba an gane mugun ji kenan fahina idin ga anan ya zuzu an ya kuna nasbu wa alama kuliyatihi shine wasma ghayra musma'in gaira ɗin maf'ulin bihi na wasma kenan ma'ana ka ji mugun ji ko ka ji abin da baka so ko ka ji abin da ba a so a ji walil khairi da an yuhmala ala ma'ana gaira na ghayra musma'in makruhan cewa ko kuma yana iya ɗaukan matsayin hal a wal ko ana iya fassara shi a matsayin alheri wasu ma'ajar musma'in da an yi humala ala ma'ana a bashi ma'anan isma'a minna ka saurare mu gaira musma'in makaruhin a makaruhan amma ko ba za ka ji abin da ba ka so ba kaga yana da fassara biyu wa kanu na bihin nabi haka suke wa annan magana in sun zo sai ce mai me ya lalla isma' gaira musma'in kaga sai ya ɗauki fassaran kamar suna cewa annabi ka ji ba za ka dinga jin daga gare mu ko ba za ka ji abin da ba ka so ba daga gare mu kuma yana iya ɗaukan fassaran ya rasulallah ka saurari mugun ji daga gare mu kaga duka dai mummunan magana ne istihza'an bin nabi saboda izgilanci wa annabi sallallahu alaihi wa sallam muzhirina lahu sallallahu alaihi salam iradatul akhir alhali su suna bayyana wa annabi ma'anan alkhairi ne na ƙarshe wahum mudmiruna fi anfusihim ma'anan awwal amma a cikin zukatansu suna kullawa cewa suna yi wa annabi mummunan fata ne wa yaquluna lahu sai su dinga cewa annabi ra'ina ka kula da mu ka kula da mu kaga idan ka ji kalmar ra'ina zaka ji ana cewa ne ka kula da mu kaga zaka ji kaman kalma ce mai kyau ko A za ka ji wani cikin masu waƙoƙi suna cewa ya muhammadu ka kula da ni to ka gani inda a ce kana gaban annabin ne ga ka gashi ai za ka ce ya muhammadu ka kula da ni ko tunda ga ka ga annabi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faku tsakaninka da annabi sai dai kai ne salati kai ne sallama amma kula sai ka ce ya Allah ka kula da ni amma in kana gaban annabi ne ga ka gashi kana iya cewa ya kula da kai sai ma ya dauko ya baka sallallahu alaihi wasallama akwai karamci musamman da azumi amma yanzu yana kwance a makwancin shi a madina ba za ka ce ka kula da ni ba sai dai ka ce ya Allah ka kula da ni to yahudawa sai su zo su dinga cewa annabi ra'ina ka kalmar ra'ina tana iya daukan ma'ana biyu ma'anan ka kula da ni to amma Allah ya hana saboda kalmar tana iya ɗaukar ru'una ne ma'ana ainihin wawanci ko kuma wauta ko takarci ko kuma lalacewa kenan suna yi wa annabi addu'an ya lalace ko kuma suna nuna wai annabi bai da hankali to da kalmar ra'ina tana iya daukan ka kula da mu tana iya ɗaukan kuma zagi to sai Allah ya ce duk wata kalma da take ɗaukan ma'ana biyu yabo ko zagi to kar ku yi amfani da ita dan kada a samu damar da za a shigar da ɓarna. wa naha an bi dalika kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina ko wa qulu zurna wasma'u cikin suratul baqara ko to kaga anan wurin sai suna cewa wasma'a ghayra musma'in wa ra'ina wa hiya kalmatu sabbin kalma ce ta zagi bi lugatihim da lugan yahudawa kalmatun zati wa jahaini kalma ce mai harshen damo muhtamilatan lil khairi bi hamliha ala ma'anar qadna kaga kalmar ra'ina ana iya ba ta fassaran alheri ma'anan cewa ka kula da mu ai intazirna kallimuka ka jira mu mu yi maka magana wal sharri tana iya daukan ma'anan sharri bi hamliha ala sabbi bir ru'una in an fassara ta akan zagi bir ru'una kenan wato ai al wato wauta suna cewa annabi wa wa uz billah aw bi ikra aw bi ijra'iha majra ma yushabbihuha min kalimatin ibraniyya ko kuma su bar kalman a matsayin irinta a kalman ibraniya yaren yahudawa autar yaniya kanu ya na biha suna zagin junansu da wannan kalman wahiya ra'ina kanu yukhatibunahu haka suke wa annabi sallallahu alaihi wa sallama bizalika magana da haka ya nuna shatima suna nufin zagin annabi wal ihana da wulakanta annabi wa yuzhiruna at-tawqira wal ihtiram kuma sai su dinga bayyana har suna girmama annabi wa masirihim ila maslakin nifaqi alhali munafinci suke nufi layyan suna faɗan wannan magana ne layyan taharifan bi alsinatihim suna karkata magana da harshen su wa ta'anan kuma suna masu suka qadahan fi dini sukan addinin al-islam walau annahum ne ina wa ata'na inda yahuda wannan za su yi wa kansu fada su ce ya lalla. mun ji wa'azinka wa fa'ana min yi biyayya gare ka badala wa asaina maimakon su ce wa Wasu ma su dinga cewa ya rasulullah saurare mu ce wasu ma a gaira musma'in a'a ce kawai ma. wanzurna kar su ce ra'ina sai ce unzurna ma'ana unzur ilaina dube mu badal ra'ina karki amfani da ra'ina kaga nan wurin Allah ya ce ku ce wasma kar ku ce gaira musma'i ku ce unzurna kar ku ce ra'ina ma'ana duk kalmar da take daukan ma'ana ne harshen damo zagi ko yabo ka ajiye ta a gefe kar ka kunna fitina lakana khairan lahum da yin haka ya fiye musu alkhairi min ma daga abin da suka ce wa aqwam da ya fi daidaituwa a adala minhu ya fi zama adalci walakin sai dai la'anahumullah Allah ne ya sune musu abadahum an rahmatihi ya nisantar da su daga rahamar shi bi kufrihim da kafircin su fala yu'minuna ba za su yi imani ba illa qalilan sai kadan kaɗan daga cikin yahudawa ne suke musulunta minhum daga cikinsu wato ka abdullahi bin salam kaman abdullahi dan salam yana cikin yahudawa kalilan da suka musulunta insha Allah ta'ala za mu tsaya a wannan aya za mu dora dai akan bayanai na cikin suratun nisa za mu tashi ya ayyuhal ladina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum har yanzu dai muna bayani akan ahlul kitabi da kuma yadda ake kiransa a cikin alqur'ani cewa ku zo ku yi imani saboda ahlul kitabi suna da manzo suna da littafi sun fi kusa gare mu mu musulmai saboda sun yarda da Allah abin da ya rage su yarda da annabi ya fi sauki akan ka kira wanda bai ma yarda da Allah ba a nan ne za mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada kurakuran mu Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum